Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To a cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan umarnin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada na sake buɗe makarantu ga 'yan ajujuwan ƙarshe na firamare kai da ma na sakandare a ƙasar domin shirin zana wato jarabawar kammala karatunsu da ke tafe cikin wannan wata. Hakan na zuwa ne bayan an shafe watanni hudu da suka yi a gida sakamakon annobar cutar COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. a kashi na farko na shirin namu na yau. Wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta yi tattaki zuwa wata makarantar gwamnati a birni da kuma garin Jos don jin shiri da kuma ra'ayin ɗalibai da malamai har ma da na iyaye game da wannan mataki na sake buɗe makarantu a ƙasar. Shamsiya Bismillah. Madalla. To biyo bayan tarin shawarwari da tarurruka da ma'aikatar ilimi da kungiyar malamai ta ƙasa hada da kwamitin ko kwana na shugaba Muhammadu Buhari da ke sa ido a yaƙi da cutar covid-19 a ƙasar suka yi makarantu da dama dai sun sake budewa don shirya ɗalibansu waɗanda ke ajujuwan ƙarshe kadai rubuta jarabawar fita dalilin haka yasa na yi tattaki zuwa makarantar gwamnati da ke jabi a abuja kuma makarantar green college da ke zaman kanta a birnin jos inda na zanta da shugabanni malamai ɗalibai har ma da iyaye game da wannan mataki na sake buɗe makarantu hajiya aishatu a bello shugaban makarantar gwamnati a jabi da ke abuja ta bayyana min cewa a shirye suke wajen takaita yaduwar wannan cuta ta covid-19 And uh, we had a meeting with our teachers to prepare them psychologically and uh, mentally for this uh, reopening. As you are aware, as a human being, having relaxed for so many months, you know, uh, the mind will be so uh, relaxed that taking off again will a problem. But however, as mun gabatar da taro da malamanmu uh, don shirya su ga tunkarar wannan yanayi da muka tsinci kanmu ciki duba da yadda aka sha hutu na tsawon watanni za a ɗin samu kalubale saboda sabon da aka yi ma duk da haka malamai suke faɗi tashi wajen ganin sun ba da gudumawa ga samun ilimin ɗalibai kuma mun ƙosa a dawo makaranta don haka a shirye muke kamar yadda yanzu haka muke wani taro na lalubo wasu hanyoyin taƙaita wannan masifa So I told them it's an emergency and we all have to work around the clock. Gwamnatin Najeriya dai ta shimfiɗa matakai da sharaɗa ga makarantu bisanin ba su umarnin sake buɗewa, Shugaban makarantar Green College da ke zaman kanta a birnin Jos, Malam Raja Abdulyakin Balogun ya shaida wa muryar Amurka cewar sun gamsu da hakan. Ah, alhamdulillah mun gamsu kare inda yara lafiyansu ya fi muhimmanci. ya kamata mutum yana da cikakken lafiya kafin ya yi karatu kafin ya zama wani abu a kasan na so mun gamsu alhamdulillah to shin kuna amfana da wannan matakai na kariya da gwamnati ta shimfiɗa taimako da gwamnati take bayarwa wajen kare ɗalibai da ma malaman baki ɗaya? E, to na bangaren palliative ba mu tasa samu koko ba amma a cikin abun da ba amin muke da shi a cikin lin akan in za mu yaba wa masu makaranta inda sun yi kokari sun biya salari a kuma lokacin sallah sun ba da palliative don su rike teachers din an ba mu taba samu tallafi daga gwamnati ba a cikin babu din don kishin da muke yi wa mu don su samu ingantaccen ilimi muka ɗauka eh, tun da ka shiga za ka gan wasu abubuwan da na washing of hand da muka providing wa yaran da nan sanitizers da komai a cikin babu ne muka je muka ganin wannan lokaci da aka bude makarantu ga 'yan ajin karshe za a iya cewa zai ba su damar cin jarabawan fita daga ajin karshe? eh alhamdulillah zai ce lokacin da aka baya ɗin ya yi kwarai inda lokacin da yaran suna gida muna masu online lesson kafin ma mu je hutu corona ɗin sun kusan gama syllabus ɗinsu har 80% nuna cikin last exam ɗinsu Shi ne aka rufe kuma lokacin holiday din muna sadu da su ta whatsapp mu ba su assignment su tura mana mu muna ta masu gargadi kuma alhamdulillah mu dai a nan green college muna ganin yaran ba za su kasa ba Thomas sauraro abinda lokaci ya babu dama kenan a wannan mako amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu ji matasa don jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma wakiliyarmu Shamsiya Hamza da Solomon Abo da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma